الأربعين واللفر الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجيك أنسى رحمة muna cikin karatun ko fassarar matsalolin da suka zo a wato hadisi na goma sha tara hadisu abil abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda in ba a mance ba a zaman da ya gabata mun karkare akan matsalar kiyaye Allah <clears throat> domin ya kiyaye bawa da magana akan ta yaya Allah yake kiyaye bayi <clears throat> ‘yan uwana masu albarka bawa Allah yana iya kiyaye shi ta hanyar addininsa kada ya taɓo kamar yadda muka ba da misali da annabi yusuf alaihi salatu wasalam matsawar ka kasance mai ƙoƙarin kwatantawa ne to kai ma Allah zai taimake ka domin ka san ita istiqama tsayawa a gwadabe da tafarkin Allah da manzo ba iyawar bawa ba ce, abin ba gado ba ne. kada kai tunanin cewa kai tunda kai ɗan gidan shehi wane ne to dole kai ma sai ka zama kusa a kusa da Allah ma'ana ina nufin cewa da'ad da mahaifinka yi kana ganin cewa kai dole dole ma kawai Allah kai sai ya maka ba haka bane tunda an samu annabawan da 'ya'yansu ba su yi addinin annabawan don haka idan Allah jalla wa'ala ya taimake ka ka zama mai kiyayewa to shi ma sai ya baka wato jimiri wurin da karkashi wurin yin addini sai ka ga abin da yake wa mutane wahala kai sai maka sauki sai Allah ya kiyaye maka imaninka daga shubhohi wanda suke batarwa musamman a zamani irin wannan wanda shubuhat kullun yawa suke ilhadi ya zama yayi wasu sun kai ga suna inkarin Allah tare da cewa da yawa daga cikin wa'anda suke inkarin Allah a wannan zamanin ƙarya suke yi neman shiga ne wurin turawa da neman mafaka da neman shuhura da neman abun duniya saboda wa'annan ah, NGOs din na tsiya to da zarar sun ji ga irin wa'annan sun bulla to tallafi suke ba su amma a hakikarin litanul hal na wa'annan din zaka ga ƙarya suke yi su kansu sun san akwai Allah don haka ‘yan uwa masu albarka Allah yana iya kiyaye bawa gabarin afkawa cikin sha'awa wadda take ta haramu sai Allah ya sa mai ƙana'a ya sa mai ƙyamar irin wannan ɗin kamar yadda muka ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana roƙon Allah ya ba shi irin wannan kariya misali daga cikin addu'o'in da yake in zai yi bacci kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari annabi sallam yana cewa Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin kaga yana cewa ya Allah idan ka karbi raina ina cikin bacci to ka yafe wannan rai ya Allah idan kuma ka sake ta ta ƙara dawowa filin duniya da rayuwa to Allah ina roƙonka ka kiyaye ta da irin yadda kake kiyaye bayinka na ƙwarai ashe kenan Allah yana kiyaye bayinsa na ƙwarai shine muka ba da misali irin kiyaye wadda Allah ya yi wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ai Allah ya ce ai ta haka ne ma muke kawan maida dukkanin wani mummunan lamari da alfasha kwata-kwata baya ma karkata gare su baya sha'awarsu lallai yana cikin bayinmu waɗanda muka tsare su ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ka tsare 'ya'yanmu da matanmu da al'ummar musulmi baki ɗaya ‘yan uwa masu albarka daga cikin matsalolin da wannan hadisi yake magana a kai yana magana a kan ma'iyyatullah kasancewar Allah tare da masu tsoron Allah wanda wannan matsala ce mashuriya a babin tauhidi babin ɗayanta Allah cewa akwai abin da ake kira ma'iyyatullah ma'iyyatullah ya take kaga annabi sallam yace ihfazillaha tajidhu tujahaka za ka samu Allah tare da kai ma'ana duk wanda ya kiyaye umarnin Allah a kan kansa umarnin Allah cikin iyalinsa ya yi istiƙama daidai gwargwado kamar yadda alkur'ani da sunna suka koya to Allah zai kasance tare da shi a dukkanin halinsa duk inda mutum ya nufa sai zamto Allah jalla wa'ala ya sanya albarka Allah yana bibiyarsa da kulawarsa da taimakonsa da karewarsa da taufikinsa wanda wannan matsalar ta ma'iyya ba ta nufin Allah jalla wa'ala yana rarrabuwa da zatinsa yana tare da wannan yana tare da wannan a'a magabata ba su fassara ma'iyya da haka ba sun ce ma'iyyatullah ana nufin kulawar Allah taimakon Allah taufiƙin Allah nasarar Allah kariyar Allah za ta zama tare da mutum shi yasa kaji ayoyi da dama sun yi magana akan ma'iyya kamar faɗin Allah jalla wa'ala da yace Allah yana tare da wanda suka yi takawa kuma suke kyautatawa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun kuma Allah yayin da yake magana da Annabi Musa da Harun sai ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ina tare da ku ina ji kuma ina gani kuma yana ba da labari dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam inda yake cewa kalla eh yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni ta farki madaidaici kuma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar yace ma bannuka bisnai Allahu talisuhuma me tamaninka dangane da mutum biyun da na ukun su Allah ne kuma yace la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu to shine malamai ma suke kiran wannan al-ma'iyyatul khassa kasancewar Allah ta musamman wanda ma'anarta shine an-nasr wa at-ta'yid wal hifz wal i'ana ba da nasara wato taimako karfafawa kiyayewa tallafawa kamar yadda ma'abota ilimi suka faɗa sabanin misali ma'iyyar da ta zo a cikin faɗin Allah da yake cewa ma yakunu min najwa talasatin illa huwa rabi'uhum da kuma misali kamar ma'iyyar da ta zo wurin fadin Allah jalla wa ala wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum suka ce wannan ma'iyya ce ilmiya ma'iyya ce wadda ta kunshi ilimin Allah jalla wa ala da saninsa da kuma ganinsa da sa ga ayyukansu don haka wannan duka ana razanar da mu ne cewa ka daina tunanin cewa wai idan babu kowa sai kai kai kadai ne babu wanda ya san me ka aiwat me ka aikata me ka kulla yayin kulla wani makirci ko abin da ya kama da haka ka sani Allah jalla wa ala yana sanin abin da kake to daga cikin matsaloli shine matsalar roƙon Allah yace wa idza sa'alta fas'alillah anan as-su'al abinda ake nufi da shi shine addu'a ana nufin addu'a in za ka roƙi Allah in za ka yi addu'a to ka yi addu'a ga Allah domin addu'a ibada ce kaga ai Allah ya ce was'alullaha min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa kuma yayi alƙawarin cewa duk wanda ya roƙe shi bai girman kai ba zai amsa mai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku sai yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati na jahannama dakhili lalle waɗanda suke yin girman kai ga barin bautata nan gurin sai ya kira addu'a da bauta ma'ana waɗanda suke girman kai ga barin roƙona sayadkhuluna jahannama dakhili da sanu za su shiga wutar jahannama dan haka ya wajaba musulmi yayin da yake da wata bukata bukatar da ba wanda zai iya biyan ta sai Allah to kada ya, tinkaru kowa in ba Allah ba domin wannan haƙƙi ne na Allah idan ko ya kai buƙatar nan tasa ga wani wanda yake ganin zai amsa mai ko boka ko mai kulumboto ko matsafi ko wanda yake ƙaryar zai maka istihara wanda shi ma wannan ba gaskiya ba ne, istihara kowa kowa yake wa kansa kamar yadda Annabi ya koya to kaga irin wannan mutum ya kai kuka inda ba za a iya amsa mai ba Allah jalla wa yana cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda ya kai batan wanda yake kiran koma bayan Allah yake roƙonsa malla yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyama inda zai ta yin wannan roƙon har zuwa ranar tashin qiyama kaga ina masu roƙon aljanu masu roƙon kabari masu roƙon shaidanu duka wannan aikin banza ne shi yasa ibnu rajab رحمه الله تعالى wa'lam واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين لأن السؤال فيه إظهار للذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع و ودرء المضار ولا يصلح الذل ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة ibn rajab ya ka sani roƙon Allah koma bayan halittarsa wannan shine yake wajaba domin shi roƙon Allah ai a cikin roƙon Allah akwai bayyana ƙasƙanci, ga shi wanda shi yake roƙon da kuma nuna tsananin buƙatarsa da kuma nuna tsananin talaucinsa kuma sannan yayin da kake roƙon Allah kamar kana tabbatar da cewa wanda kake roƙo ɗin. yayin da kake roƙo kamar ka tabbatar da cewa wanda kake roƙo yana da cikakken ikon ya iya maka ya yaye maka wannan cutar kuma ya samun maka da abin da kake nema ya amfanar da kai ya gusan maka da cutar to irin wannan kaskancin ba a nuna shi ga kowa sai ga Allah shi kadai don haka ta nan nema roƙon Allah ya zanto ne hakikanin ibada to watakila na san masu tambaya su tambaya su ce to wani zubin zaka roƙi mutum abin da zai iya yi maka to malamai suka ce idan abin da mutum zai iya yi ne na abin duniya to wannan babu matsala tare da cewa shi ma irin wannan roƙon ba ta kure ba ba a so kai idan muka karanta hadisin qabisa ibn zu'ay radiyallahu anhu wa arda annabi sallam ya ce roƙo bai halatta ba sai ga mutane uku sai ga mutane uku ah, wanda mun san dukkanin na san kun san wannan hadisin don haka dai shi kansa roƙo ɗin ga wani ka ce wani ba ni kaza to in ba ya zama dole ba ba a so saboda kaskanci ne hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake karɓa alkhairi ko alyadul uliya hannun da yake miƙawa khairun min alyadul sufla kai ma za ka ga cewa duk sanda ka siffanta da cewa ba ni ba ni za ka ga wanda kake cewa ba ni ba ni in sun ganka sai su dinga neman guduwa ko su canja fuskar su ko su nuna ƙosawa su ko الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب dan haka shi yasa muka gama daga cikin waɗanda Allah ya ce suna da haƙƙi a cikin dukiya a basu sune wanda la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum sai yace ni la yas'aluna an-nasa ilhafa sai dai ka gane ta hanyar wata alama ba jahili ma wanda bai san su ba wanda bai san su ba sai ya dinga tunanin cewa mawadata ne wanda wannan ƴan uwa masu albarka kalubale ne gare mu zaka ga wasu ƴan uwan mu Allah ya ba su wadata amma ba za su taba taimakawa mutum ba sai fa idan ya zo ya zubar da ruwan fuskarsa ya ce dan Allah ku yi mun wasu ma sun san misali watakila aikinsa ya tsaya ko an kore shi wurin aiki ko an tsayan mai da albashi ko kasuwar da yake zuwa an dakatar da shi ko kuma harkar takare tunda za su gan shi zai wanke tufafinsa ya fita ya kwalliya watakila ma ya hau abin hawa tammaninsu yana da shi wannan kuskure ne ai za ka yi tunanin cewa ya kamata ka bayar saboda zumunci ya kamata ka bashi saboda shi ma yana da waɗanda zai bawa eh kada ka ce almajiri shine wanda ko kullun sai yazo ya tambaye ka in ka yaka gaskiya ka zama mara fikihu kuma ka zama mara zumunci kuma kai ma zaka dandana yayin da ka shiga cikin yanayin da kake buƙatar mutane su taimaka ma sai Allah ya hana mutane din su taimaka maka domin ai kamata dinu tudan ai abin da kai shi za a yi maka don haka akwai buƙatar kai ma ka taimaka Yan uwa masu albarka to iya sai matsalar kuma neman taimako wurin Allah ita ce al ma'ana ana nufin cewa duk abin da yake wato maslaha ne na duniya da addini to in ba Allah ne ya taimake ka a kansa ba to wallahi duk wanda zai ce zai taimaka maka to kawai bakin ganga ne zai maka sakiyar da babu ruwa kamar yadda duk abin da kake tunkawo da shi a duniyan nan da addini da rayuwa in Allah bai tallafa maka a kansa ba to wallahi ka samu matsala wannan isti'anar shine ayi Allah jalla wa ala yake ambata ta cikin fadin sa da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibada wa nakhussuka bil isti'ana kila ko dan haka wasta'in billahi wa la ta'jaz da abinda kaga ya taso maka to nemi taimakon Allah amma idan ka dauku kanka ka kai wa mutane to ƙarshe za su ji matsalar taka kuma taimakon da kake tunanin za su yi maka shi wallahi ba za su yi maka shi ba daga cikin matsalolin hadisin ƴan uwa masu albarka akwai matsalar al'imanu bil qada'i wal qadar imani da qada'i da qaddara wanda wannan mun maimaita shi a baya sosai ko ta ina muka gane haka ta inda annabi sallam yake cewa wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka aw alayk a wata riwaya ko wa in ijtamahu ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf yace ka sani idan al'umma ta taru duka ta hadu ta hada karfi da karfe dan ta amfanar da kai da wani abu ba ta isa ta amfanar da kai da komai ba sai fa Allah ya rubuta dama amfanin ka ne haka na idan al'umma ta ta cutar da kai da wani abu ba ta isa ta cutar da kai da komai ba sai fa da abin da Allah dama ya rubuta dama za ka cutu da shi an riga an ɗauke alƙalumma kuma takardu sun bushe malamai suka ce wannan gabar a cikin wannan hadisi mai alfarma wato tana tabbatar da wajabcin imani da alqada wal qadar da abin da ya same ka a rayuwa na alkhairi ko na sharri to a dama Allah ya rubuta zai same ka da haka ya wajaba bawaye imani da wannan Allah jalla wa ya san wannan cikakken sani kuma sannan zuzzurfan sani wanda sanin da jahilci bai rigaye shi ba Allah ya san me bawa zai tsorurta na alkhairi me kuma zai same shi na sharri na amfani da kishiyarsa duk kuma an riga an rubuta tun tun tun gabanin a halicci halittu ma kai tun gabanin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda annabi ya faɗa a hadisin al Muslim inna Allah قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما كما يدى مكتني يا تبتا أجكين مسند الإمام أحمد واندا سندي حسن الألبانية إنجان تاشي شوى الله جل وعلا أبن فرقو ديال التاشيني القلمي أول ما خلق الله القلم sannan sai ya ce mai ka rubuta uktub ka rubuta duk abinda zai wakana har zuwa tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fajara fi tilka sa'a bima huwa ka'inun ila yawm alqiyama da haka duk abin da zai wakana har zuwa ran tashin alkiyama Allah ya riga ya rubuta shi kenan zamu fahimci cewa bawa babu abin da zai same shi na alkhairi ko na cuta ko na amfani sai fa abin da Allah dama ya rubuta amfanin kai ko da mutanen sammai da ƙasa da aljanu da kowa da kowa za su haɗu wallahi ba za su iya kawo mai amfanin nan da ba naka ba wanda wannan shine nassoshin alqur'ani suke tabbatarwa kadan daga ciki fadin Allah jalla wa ala da yace qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana ka fada musu ka fada ya rasulullah ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta mana kamar yadda kuma Allah jalla wa ala yake cewa qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim shi yasa manzo sallam yace rufi'atil aqlam an dauke alqaluma din fati suhufu sannan kuma takaddu sun bushe al-imam ibn rajab Allah ji kansa da rahma yake cewa wannan kinaya ce da take bayanin cewa rubutu ya riga ya gabata kaddara ta riga fata kamar da bahaushe yake cewa an riga an gama tun tsawon lokaci ma dan haka da abin da aka kammala rubuta shi kuma aka ɗauke alƙalumar kuma lokacin ya tsawaita to ai shi kenan wannan abin an riga an gama wato tawadan ma da aka yi rubutun da shi ta da ita ta bushe mala eh, ibnu rajab yace wa hadha min ahsani alkinayat wa ablaghha wannan kinaya ce wadda ta kai matuƙa wurin balaga ta kai matuƙa wurin kyawu don haka dan me mutane za su dinga tasar hankulansu akan wannan ‘yan uwa daga cikin matsaloli ne jimai na wannan hadisu shi ne faɗin alisalam da ya ce ka san Allah jalla wa'ala a lokacin da kake cikin yalwa shi kuma zai san da kai a lokacin da kake cikin tsanani wannan hikima ce ƙa'ida ce ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lalle ya wajaba mu kiyaye ta ko mu yada ta cikin al'umma shine ka zamto cewa kana kusa da Allah a yayin da kake cikin yalwa kake cikin aminci kake cikin ƙoshin lafiya kake cikin wadata kake cikin ƙarfi da samartakarka to wannan kuma sanin Allah ɗin ta hanyar kiyaye wajiban al'amura da ya wajabta maka da barin kuma abubuwan da Allah jalla wa'ala ya hana ka da kuma ƙoƙarin kusanta kanka gare shi ta hanyar nafin filu to duk wanda ya kula da wannan to Allah jalla wa'ala ba zai mance da shi ba lokacin da tsanani ya afka mai da ƙuncin rayuwa da babu da talauci da rashin lafiya kuma yan uwa masu albarka muna kallon dai irin yanayin da yanzu al'umma take ciki ba wai a Najeriya ba ba a Kano ba ba a arewacin Najeriya ba a'a a duniyar ma baki daya kai ko Amerika wannan da kake gani rayuwar ta canja musu ƙasa mai tsarki ta canja musu Asia duk inda ka sani Europe din ta canja imma sanadiyyar saboda tattalin arziki yana hannun yahuda watakila kuma da sanadiyar yaƙe-yaƙen da ake musamman a ukraine da rasha duka da yi wa'annan sabubba ta sa cewa an shiga cikin wani irin yanayi to babu shakka a irin wannan gabar babu abin da ya cancance mu sama da komawa ga Allah da riƙe Allah da neman ya yaye mana wallahi duk wani ɗan siyasa da kake tunanin wai shine gwaninka wallahi idan idan bal ɗin ta dawo hannunsa sai ya ba da kai wallahi za ka ga cewa expectation ɗin naka a kansa ya yi yawa cewa ashe shi ma mutum ne ashe shi ma yana da zalunci da son zuciya irin nasa yanayin da muka samu kanmu a ƙasar nan ya dace a ce mu koma hayyacin mu mu rike Allah duk yadda kake tunanin cewa kai wane shine gwaninka ai idan wane ya hau komai zai canja za a samu sauki to da wanan ya hau an samu saukin to kaga a da tuntuna Allah muka rike da Allah ya ba mu mamaki ne mana fiye da yadda muke tsammani to amma kash Allah muka saki sai muka kama wani sai Allah ya ban mu da wani sai wani kuma ya azabtar da mu ya Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana ƴan uwa masu albarka daga cikin gabobin wannan hadisin shine ka'idar da Manzon sallam ya bayar cewa nasara tana tare da haƙuri Lallai wannan zamu ga alqur'ani ma haka yake karrara wannan misali Allah jalla wa ya ce kan min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi idnillahi wallahu ma'as da sau da yawa zaka samu jama'a wata suke yan kaɗan sai su samu galaba da rinjaye akan jama'a mai yawa duka wannan da izinin Allah Allah yana tare da masu hakuri kuma Allah jalla ya ce yace wa iyyakum kun alfun yaghlibu alfayn bi idan ya kasance adadinku ya kai mutum dubu akwai dubu daga cikinku to za su iya samun rinjaye a kan dubu biyu da izinin Allah Allah yana tare da masu haƙuri don haka ‘yan uwa masu albarka wannan yana nuna mana cewa shi haƙuri wata ɗabi'a ce mai girma mai tsada mai daraja wadda musulmi yana tsananin buƙatar ya riko da ita domin ta hanyar riko da haƙurin ne zai iya samu ya tsaya tsayi da umarnin Allah kaga bala'in nan wanda Allah jalla wa'ala yake gudanar da shi akan bayi yana tsananin buƙatar hakuri abubuwan da suke samun musulmi a hanyar kira zuwa ga Allah ko aikin Allah na cutarwa da tsangwama da jafa'i yana tsananin buƙatar haƙuri barin sha'awace-sha'awace na ciki da farji da abubuwan da Allah ya haramta yana buƙatar hakuri Domin lalle sha'awace-sha'awace da saɓawa Allah tana fuskar zukata da rai babu wanda zai iya kare kansa sai wanda Allah ya kare kiyaye da'ar Allah yana buƙatar hakuri wato yin jajircewa don fafatawa da maƙiya, Allah yana buƙatar hakuri jihadi kansa da ake magana yana da wahala yana buƙatar hakuri don haka sai kaga in ka je ka dawo maganar ba ta fita daga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Wa'annan annan nasara a sabr kana so ka ci haƙuri kana so ka ci nasara to ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri shi kenan shi yasa muka ga cewa <clears throat> babu wata nasara da za ka ci a rayuwa ko kaka take wallahi sai ta hanyar haƙuri Za mu gama gabatanmu duk abin da ya faru sai ka je suna ba mu haƙuri suna cewa a yi haƙuri an yi aure sai a ce to a yi haƙuri za ka ga duk a wasicin da ake gaya maka babu ka maka yi haƙuri to kai yanzu sai an ce maka ma ka yi haƙuri kan ma ka yi haƙurin mana in ba ka yi haƙurin ba kanka za ka yi wa kamar yadda ita ma matar in ba ta yi haƙuri ba kanta za ta yi wa zaman ba yadda za a yi yanzu sai da haƙuri kai kanka fa sai ka yi haƙuri da kanka ta mala ballantana kuma waninka sannan kuma shi yasa bahaushe ya kyautata magana ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sha ruwan sannan hadisin ya ce wa annal faraja ma'al karb yayewa tana tare da bakin ciki ma'ana musibu za ki ta zuwa da fitintunu da wahalhalu ga musulmi al'amura su kuntata duniyar taimarsa zafi duk fadinta bakin ciki da bacin rai ya yi katutu amma idan bawa ya miƙa lamarinsa ga Allah ya nemi ladansa ga Allah bai yi raki ba ya yi haƙuri ya san cewa duk abin da ya same shi haka Allah ya ƙadarto masa ba rashin iyawarsa ba ce kuma bai ɗaya ba haso da ƙauna daga rahmar Allah ba daga buɗi to sai Allah jalla wa'ala sai ya nufe shi da kulawarsa da rangwamansa da gafararsa da rahmarsa sai kaga mutum ya samu yayewa sai kaga mutum ya samu mafita wannan zaka same shi a cikin alqur'ani da yawa misali Allah jalla wa'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum يتمسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وتنصر الله ألا إن نصر الله قريب شن كنا زمان ذاك شجاع الجنة إرم بلاء إن دسك كامو وإن دسك شودي موكو سد جواتي كنا على بيتاميكو با وإن تنفد سوى جواتا شو تكاتن تاميسو رشن قوئيا تاميسو بابو تا تاميسو Allah ya girgiza su an girgiza su har sai da manzan cikinsu da wanda suka yi imani suka dinga cewa ko yaushe taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib ku faɗaka ka ji taimakon Allah yana kusa sai sa zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an dasa mai tsangwama an tsane shi an yaƙe shi ka ɗauki misali ghazwatul ahzab ya zama maka misali me bai same shi ba na yunwa da tsoro da sanyi da kunci amma mazaje suka dakata suka jajirce suka fafata suka yi haƙuri wanda yake duk wanda ya fi kowa a cikinsu sayyidu sabiri shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙarshe suka samu nasara to haka na ‘yan uwa masu albarka gaban nan ta gaba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa inna ma'al usri yusra kowane kunci yana tare da mu sauki ita wannan ka'ida ce ta rayuwa kaga wani wurin Allah sai ya ce sai ja'alullahu ba'da usrin yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan kunci a suratul sharh yace inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra da haka ka dauke ta ka'ida fala fakrun yadumu wala tara'u kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa Allah ba zai jarrabe ka ba kai ta rayuwa cikin kunci dole Allah jalla wa ala zai yaye maka ka nemi yaye zai yaye maka shine al-Imam Shafi'i yake cewa sabran jamilan ma aqraba al-faraja min raqib man raqaba Allah fil fil umuri naja man sad man saddaqa Allah lam yanalhu ala man rajahu yakunu haythu raja Allahu akbar dan haka in uwa masu albarka muna buƙatar mu bawo mu hakuri lokacin ya riske mu nan zamu dasa sa'aya sai a wani zaman insha Allah zamu mu dauraya akan wannan gabar sai mu dora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh